yaro ne nan matashi dan garin nan shekarar shi bata wuce 26 zuwa da takwas ba kabiru gombe ya zo guri na sai ya biyo shi suka zo eh, sun tafi kusan karfe biyu na dare kabiru gombe ya bugo min waya yake cewa akar Lahu ya ce ai yaron nan da muka zo da ya zauna daidai saitin ka mamaki yake kawai da mu ya ce wallahi su an haife su a nan nan tudun wada suke amma ya ce tun da aka haife shi bai taba ganin ka ba amma tun da aka haife shi ya tashi akan sharri da zagin ka ake kuma iyayen shi yan kungiya ne mutanen mu ne a halin suna yan uwan mu da dangin mu ya ce bai taba ganin ka ba kuma bai taba jin alheri game da kai ba sai yau gashi har falon ka yana zaune kuna cin abinci tare sai yana karyata kanshi shin abin da aka gaya mai ne karya a to ai iyayen shi ne da malamai su gaya mai a to ko dai kai wannan dai ba shine albanin ba don ba zai yiwu kwakwalwar shi ba za ta iya daukan abubuwan da aka gaya mai da kuma abubuwan da yake iya gani ba wannan abun over the years asara aka yi wa ahalus sunna jama'a yan uwanmu suna can yarabawa a ibadan da lagos wallahi al'azim jama'a ku je ku ga yadda yan uwansu suke cin moriyarsu ba ma ahalus sunna bane su iyayensu ba ahli sunna bane malaman su ba ahli sunna bane amma sun gane cewa a ah, wannan danmu ya shiga duniya ya je yayo karatu in ya dawo sai a tara manya da dattawa sai a je a ce an zo mishi sannu da zuwa to wani amfani ne za a ci a hanyar shi a baiwar da Allah ya mishi a daidai lokacin da mu ba a ma yadda mun yi karatu ba ba a ma yadda mun je mun yi karatu ba saboda me saboda mun zo mun ce za mu karantar da addini to kiran da nake wa matasa wallahi lokaci ƙara ƙure mana yake kuma wallahi ahalis sunna ko su shiga taitayinsu daga matsalar ni selfish interest ni ina son in kara bukata ta ne akan haka in wargaza bukatar al'umma domin asarar da aka yi wa al'umma ahalis sunna musamman matasa game da mu to asara aka yi wa al'umma asara aka yi wa al'umma saboda mai saboda selfish interest saboda ni ina ga ina so in kara tawa bukatar in kara nawa ra'ayin don haka bari in bata wani in na bata shi how much damage wannan zai kosin ga al'umma shi bai damu ba shi dai almuhimmu ya kara tashi kaji abin da na faɗa ma wancan dariƙa ike yi ya je ya yi karatu wurin 'yan dariƙa sai dawo ya shigo cikin ahalis sunna da ya shigo cikin ahli sunna sai kuma ya ji ga wani ya je ya yi karatu to shi fa ya tabbatar in ya bar wannan mai karatun ya zauna lafiya to shi kuma ba zai zauna lafiya ba kun ji fa abin da ya ruda mu fa ina son ku gane wannan ku je ku karanta littafin ruwan bagaja irin wannan drama ce aka yi mana aikace a cikin ahli sunna saboda haka sai kai ka ga cewa to da ka bar labarin wane kai sai ka ce ai wane wurin yahudawa ya karatu sai da ta kai jama'a sai da aka shekara 25 a najeriya ana cewa jami'ar islamiyya jami'ar yahudawa a daidai lokacin da 'yan ɗariƙa suna cewa wahabiyawa sai kuma ga manyan malamanmu na ahlus suna suna cewa yahudawa ne a wannan lokacin me zaka ce duk waɗanda suka je suka yi karatu daga jami'ar islamiyya daga saudiya daga misra an haramta wa sauran matasa cin albarkacinsu a daidai lokacin da su kuma yarabawa fa sai ku je sai ka haɗu da su kun rabu da shi shekara goma kun gama karatu sai ka je sai ka haɗu da shi